يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya raya mu ya nuna mana wannan wata mai ya haɗa mu da waɗannan fuskoki masu albarka bayan shekara guda da wannan makaranta ta tafsiri ta alƙur'ani da take gudana a masjidin sahaba da ke kundila cikin garin kano makarantar da ashir muhammad bin usman ya asasa kuma har yau makarantarsa ce dalilin ya sa ya tafi tafsiri kaduna daga kaduna kuma yanzu ya tafi america. amma lurar da Allah ya sa ya dawo to wannan kujera ta shi ce muna fata abinda yake a can Allah ya sa ya zama sababin shigar shi aljanna kuma ya ƙara ya sa ya zama sababin shigar wasu aljanna Allah ya ƙara buɗi akan dawa da ake ta sunna a Najeriya da ma duniya ga baki daya ai na wanda ya ban mana a nan muna roƙon Allah nauyi ne mai girma ba za mu iya ba Allah ka sani muna da rauni muna da kasawa Allah ka iya mana Allah ka sa mu iya abinda ba za mu iya ba Allah ka karfafe mu kamar yadda yan uwa su sani Qur'ani shi wani wato littafi ne da yake muhaiminun ala kulli shay ya gami shakundum ne ya hada dukkan ilmomi shi yasa dukkan karatu ba tafsiri ba yakan yi sauki saboda kana bayani ne ko maganar manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi kenan ko maganar magabata amma yayin da aka ce tafsiri kana kokari ke bayanin abinda Allah ya ce to zancen Allah kowa ya sani zancen Allah zancen sa ne alqur'ani kenan shi yasa magana ce babba da mai karatun da wanda za su yi karatun akwai bukatar mu natsu akwai bukatar mu sanya ikhlasi akwai bukatar mu sanya tawaru akwai bukatar makarantar ta zama makaranta so da yawa na kan ce makaranta ce ne kamata tana da rijista ma'ana ana ɗauka a tandan waye zo waye bai zo ba makaranta ce muna da rai ba ta wuce kwana 26 ko 27 waɗannan kwanaki da wanda yake zuwa ya karanta ɗin ga masu sauraro amma ta yi mu daure in ba wata larura ba da tafi ƙarfinmu ya zama cewa ta zama makaranta musamman yau an karanta ayoyi kaza da kai inda aka tsaya zai nan gobe ka daure a tsora da kai bayan nan jibi a tsora da kai a dinga tsorawa da kai har a samu a kai wannan kwanaki da muke fata Allah ya nuna mana wannan shine ka zama ɗalibi kenan mai zuwa ɗalibi na ilimi domin shi karatu akwai wanda zai rika tsoraren shi kamar wa'azi bai damu ba yau ya ji gobe kuma ya tafi sahabbai Allah ya kara musu yadda. saboda larura da takan same su har kullawa suke tsakanin sahabi da sahabi cewa yau ina da guzuri je ka zauna ka jiwo mai annabi zai faɗi sallallahu alaihi wasallam na dawo ni kuma ka gaya man kai ma gobe uzurinka in ya taso ka je ni kuma in ji ka zo ka karba a wannan yana nuna mana tsananin kwaɗayin ilimi na sahabbai da ƙoƙarin mutaba'a na makaranta da suke zuwa to haka ya kamata mu zama mu daure ya ɗan uwa matasa wannan karatu da muke mu shi makaranta ce ta yau da kullum tun da wata ɗaya ne wata ɗaya ne tak wasu ba da mun yi da su a wannan wurin yanzu babu su sun koma ga Allah mu ma ba mu sani ba ko yanzu ko an jima ko gobe ko jibi ko bana ko baje Allah ya samu cika da imani dan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya musulmi Allah ya gafarta masa Allah ya sa su huta mu da muke da sauran numfashi Allah ka sanya albarka a numfashin namu Allah ka azurta mu da ayyuka nagari a cikin sa in ba ku manta ba ba da mun tsaya ne a cikin suratu ali imran karshe karshen ta kan aya ta 187 kanta za mu tashi a bana da fatan Allah ya ba mu ikon karanta wannan littafi mai girma kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar shi alama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون نعم الله ملوك يتي وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب حقيقة كأنبتا lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari da waɗannan da ya bai wa littafin su ne hudu da nasara da ku bayyana na hulun nasi za ta lallai za ku bayyana wato za ku bayyana ma mutane abin da ke cikin littattafanku wala taftumuna ku ba za ku koya duk abin da ke cikin sa na gaskiya ba na bayanin sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa da abinda. wato zuwan da zai karshen zamani Allah ya ce yayi alƙawari tsakaninsa da su waɗanda aka bai wa littafi za su bayanin komai filla-filla ba za su koyi komai ba Allah ya ce fa nabaru wara a rubuhihim sai suka watsar da wannan alƙawarin bayan bayan su ko wannan littafin nasu wajen aiki da shi suka watsar da shi suka jefar da shi wa a zuhurihim bayan bayan su washtaru bihi samanan qalila suka sayi wato ɗan kuɗi kaɗan ko ɗan tamani kaɗan da shi wato gaskiyar da aka so su faɗin suka ɓoye ta saboda san mabiya ko don neman yardarsu ko don wani abu na duniya da za su samu Allah ya ce fabi sama ya shkarun sir ko ka ce Allah wari da abin da suka saya mene abin da suka saya shine wani abu na son zuciyarsu ko na son duniyarsu ko na duniyarsu shi suka saya da gaskiyar da suka ki bayani domin su sami mabiya domin su sami abin da suke so wannan aya malaman sun ce bin kasiri ke cewa wato abinda ake nufi Allah maɗaukaki ya ɗauki alkawari tsakaninsa da ahlul kitabi sune wato ainihin yahudu da nasara a bisa harshen su cewa an yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen annabawansu cewa idan muhammad ya zo za su imani da shi annabi musa ya gaya masu annabi isa ya gaya masu cewa wannan manzo na ƙarshen zamani in yi zo za ku imani da shi sannan wa an yi na bihu bi zikirin hitin nan kuma su ma mutane bayanin ambatansa yadda mutanen za su gane in ya bayyana su imani da shi da ya kuno ala uku bakin min amiri don mutane su zama cikin shiri da kirki wajen karɓar manzo in ya zo da da'awarsa fa'iza arsana fa'iza arsalahu Allah tabu idan Allah ya aiko shi sai mutane su bi shi kawai dan su riga an masu bayanin sa amma fa mu zalika sai suka koya hakan wa mu amma wa'adu alai suka canza abin da aka yi alkawari da su su bayanin suka canza shi wato min alkhairi fi dunya wal akhirah bidun tafi da dan abin da bai taka kara ya karya ba ne neman shugabanci yaya za a aiko wani manzo ba cikinsu ba kuma su ce sun yarda da shi ina da take irin ta ɗan adam in aka ce ga wani ya sami ni'ima kai kuma ba ka so sai kai masa hasada wannan ya sa sai suka ƙi bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wal khassu dunyawi sahi da wani ɗan abu na duniya wanda bai taka kara ya karya ba suka ki bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam suka kore sifofinsa saboda haka abi isan a wato ainihin saboda haka daga nan wurin sai ya zama wannan kasuwanci nasu shine abi isan safaqatu wato safaqatihim kasuwancin su da suka yi sai ya munana ya zama babu riba ake bai ake bai'atuhum kasuwancin da suka yi me kasuwancin su bayanin sifofin manzo su bayyana ma mutane ga annabin nan in zo ku imani suka koyi ba don komai ba saboda neman girma da kuma kiyayya da hasada sai malam yake cewa da kasir wa fi hadha tahdhirun lil ulama an yasluku maslakahum wannan akwai gargadi babba ga malamai su da hanyar yahudu da nasara shine mai wato bai sibuhun ma a sabahun malamai abin da ya sami yahudun sare ya same su shine sun san gaskiya kuma mutane bayanin ta saboda wani abu da ɗan sun bayanin kila za su rasa wani abu na yawan ka ɗauka wasu daga cikin shugabanninmu allah ya shirye mu ya shirye su watakila in za ka yi musu fadanci za su ba ka kujerar umara za su ba ka kujerar hajji za su ba ka kila haɗar kwangila amma idan ya zama ba kai masu ba ba za su baka ba ko kuma a'a in ka faɗi wani abu na kuskuren da suke don su gyara shi ma ba za su baka ba to sai kai masu fadanci ka yabe su inda bai dace a yabe su ba ka ki gaya masu gaskiya, saboda me don su baka kujerar umara don su baka kujerar hajji don su baka kwangila to wannan ibn kisir ya ce a hirɗin malamai kan su yadda abin da yahudu suka zama su ma su zama wa yasluka bihim masalikahum su bi hanyar da su yahudu suka bi fa alal ulama an yafdulu ma da aidihin min al nafi ya wajaba ga malamai su bayyana abin da ke tattare da su na ilimi mai amfani wanda yake addadu alal amali salih ilimin da ke nuni ga aiki na kwarai aiki na gari shi yasa ya zo cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wato man ila an ilimin, don malamin da aka tambaye shi game da wani ilimi faka tamahu ya koya ilimin yake bayaninsa ko ya fatawar ba daidai ba saboda wanda zai ma fatawar shi ya kanci ba haka yake so ba watakila ya zo mai fatawa ya yi ciwaciwarsa da harkallarsa ya zo mai fatawa ya ce wannan kuɗi na haramun ne kamar da su kila ba zai ji daɗi ba sai mai fatawa a ba kuma ka je kai sadaka aka yi kaza aka yi kaza ai shi ke na dukkan mu masu zunubi ne Allah ya gafarta mana kila sai ya go wani abu ciki ya bashi amma da zai mai fatawa ta gaskiya ko dai nan ba na ka bane na al'umma ne a mai da su daga inda suka fito zai ji daɗi duk wanda ya koyi wani ilimi da gangan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce uljima mai yawan kiyama da minan nan ko min nare za a yi masa linzami irin na wuta gobe kiyama da wannan ilimin nasa a jaji kamar yadda ake jan rakumi ko ake jan dukiya kashi da ake so a jaji zuwa cikin wuta lantarki a kun ga ayar tana magana ne a kan yahudu su suka koya gaskiyar da suke cikin littattafansu da sifofin manzo suka ki bayanin ta mutane Allah ya ce ga abin da suka yi ba daidai ba ne malamai masu tasirin ayar suka ce ayar ba ta tsaya ba a kan su ta har yau duk wanda zai san gaskiya ya ci bayanin ta ya ƙi bin shi ya aiki da ita zai shiga ƙarƙashin wannan ayan Allah ya tsare mai Allah ya ci لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم آه. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير na'am Allah madaukaki yace la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kada waɗannan da suke farin ciki game da abin da suka yi ko suka aikata ko suka zo da shi wa yuhibbuna an yuhmadu kuma su rika san ayabe su bima lam yaf'alu akan abin da ba su aikata ba to kada ka yi zaton wato to ainihin Wala ta saban na bi mafazatin min al'ada kar ka yi zaton za su iya kucewa ko za su iya tsere ma azaba me ayar suke nufi wannan aya ya zo cikin bukari da musulun. cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mai ja'a watan kadiba ya takaffara biha lam yuzilhu Allah illa billah wato duk wanda ya da'awa ta ƙarya Nan ya yawaita dukiyarsa abinda ba haka bane yi karya har ma wani lokacin ya karya wato ya rantsuwa to ba abinda Allah zai kara masa sai karanci a dukiyar tasa ya rantse akan abinda ba haka ba to dan dukiyarsa ta karu zahiri za a ga ta karu amma kuma Allah zai kwashi albarka wanda wannan ya zo a cikin hadisi na ainihin wato hadisin Rafi yake sema ma ɗaya daga cikin tabi'ai aikata duk ƙofar abdullahi ɗan abbas ka sami mai kula da ƙofarsa ka tambaye shi ka ce ko ka ce da in kana kullum ri'in minna farha bima ata wa habba an yuhmad bima lam yaqal mu'azzaban yutuwasu lan mu'azzibanna ajma'in yace cewa ka tambaye abdullahi ɗan abbas wannan aya fa ta sauka amma muna cikin tsoro muna cikin firgici yanzu idan cewa duk wanda ya wani abin farin ciki zai fari wato zai ji daɗi da abin da ya na farin ciki kuma zai so a yabe shi za a yi masa azaba to a ce dukkan muke nan za a yi mana azaba babu wanda zai tsira misali yan sallar lasa da muka yi ba muna farin ciki ba mun yi ka? ko sannan wannan karatu da muke muna farin ciki Allah ya ba mu lafiya muna karanta Qur'ani to shine wannan sahabbai suke tabi'ai suke ce a je wurin abdullahi Abdullahi wato Abdullahi ɗan Abbas a tambaye shi so su gane wannan aya ga abin da Allah yake la tasabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu fala tasabannahum bi mafadati min al-azab waɗannan da suke farin ciki wato da abin da suka yi sannan kuma suke so a yabe su akan abin da ba su aikata ba to kada su zaton za su kai mu azabar wuta ita ba mu gane wannan aya ba za ka zo aka tambayi abdullahi kan abbas faƙalar ibn abbas malakun muhazzi aya ina ruwan ku da wancan aya me ya haɗa ku da ita ba ku fahimci dalilin saukarta ba ne yadda inna ma nazarar hadihi fi ahalin kita ai aya ta sauka ne akan ahalin kitabi domin me sun matala ibn abbasin sai Allah ya karanta wato Abdullahi da Abbas sai karanta musu fadin Allah madaukaki wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu lin-nas wa la taktumunahu wa nabadhuhu wara'a zuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون zuwa ƙarshen ayana abdullahi da abbas ya ce ai magana haɗe take da ahlul kitabi ake su ne suke yin abin da bai dace ba amma kuma sai su farin ciki da abin sannan kuma su maso yabe shi kuna ganewa da kyau sai abdullahi dan wato sai ibn kasir ya kawo sababi guda biyu wanda ke nuna haka farko ya kawo mana wato hadisin bukhari wanda yake cikin sahihin sa cewa ai abin da ke faruwa kamar da abdullahi dan abbas yace wato sa'alahumun nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun tambaye nabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in mu su yahudi ne suka zo wurin annabi suka tambaye su wani abu kuna ganewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahumun nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su sun suka koye masa wannan abin wa akhbaruhu bi ghairi suka ba shi labarin abin da ba shi ya tambaye su ba suka yi masu wato rufa-rufa kenan ba kare zuwu, kada a rauhu an kada kabaruhu ko akbaruhu bi masu alamuhan sai suka fito daga wurin manzo suna ta dariya suna nuna cewa ai abin da suka ba annabi labarin nan shi idan ya fita akan haka ya fahimta bayan kuma ba shi ne daidai ba har ma suna so a yabe su akan haka ya ce. wa haka za kuma bukari haka nan bukari ya rawaito wannan hadisun da suka fito wurin manzo wa dubi bi zalika ilay suka nemi a rika ma yaba musu akan abin da suka yi wa farihu bima atwa min min kitmani bima sa'alam an suka rika farin ciki kan abin da suka koye ma manzantan kamar sun mai rufa rufa kuma bai gane ba shi kenan ta wuce sai suka fito suna dariya suna farin ciki akan abin da suke ba daidai ba to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atu wa yuhibbuna an yuhadu bima lam yafhamu kuna ganewa ɗaya kenan har wa yau ibn kasir ya sake kawo hadisan abin sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda ya ce abin da ya faru cewa wasu mutane ne cikin munafukai suke zuwa idan manzo sallallahu ya fita zuwa yaki in ya tafi su kibin shi su su zaman su gida in ya dawo sai su zo wurinsa in ta kawo masa uzurori da masa bayani tana abin nan cikin na da sai karba ya ce ku tafi shi ya karbi ransu. su kuma a wurinsu a nasu fahimtar su ma'anabi wayo Su sai suke farin ciki da wannan abin da suke ma'anabi na ainihin ƙarya da suke girba masa cewa uzuri za ya hana su fita yaki uzuri za ne shi kuma annabi shi na ya karɓa shi ta tafi wannan ne sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa kada waɗannan da suke farin ciki akan abin da suka aikata cewa daidai ne a gare su kuma har ma suke so a yaba musu a'a su sani cewa wannan ba zai tseratar da su daga azaba ba Allah ya san ƙarya suke su munafukai zai kama su su kuma in wancan ce in waɗancan ne yahudu da suke zuwa su ma su koyi ma annabi wani abu na gaskiya su gaya mai ba daidai ba ya karba shi ma kasi zaton wannan zai tsirata su daga azaba ibn kasir ya kawo wannan hadisi wanda na bukari wannan na muslim karkashin ayan nan dan mu fahimta malaman suka ce ba su kadai ba wannan sune sababin saukar aya amma ayar har yau har gobe wanda duk abin da bai ba na daidai ya je abin da ba daidai kuma yake farin ciki da yin abin kuma yake zaton za a yaba masa kowa nan duniya in ba daidai ba ne wallahi kai ya zaton wannan jin daɗin da yake da ruɗin da yake zai ta da shi daga azabar Allah ma'ana har yau ayar tana nan a buɗe ta sauka ko a kan yahudu ko a kan munafukai amma kofar a buɗe take har yau wanda duk zai rika abin da ba daidai ba kuma ya rika farin ciki to yi tsoron haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala aya ta ƙarshe banda wannan ɗin Allah madaukaki yake cewa walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasa na Allah ne walillahi mulku samawati wal ard wannan mun sha bayani a baya zaka ga an gabatar da jaruwar majru domin hasarin magana ana iya cewa as-samawati wal ard lillahi sammai da kasa na Allah ne amma iya adabi sai ka fara gabatar da wato abin da yake mai abin kunna, kuna ganewa da kyau walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasa na Allah ne ko kaga abin da ke cikin su fa duk abin halittun Allah suna cikin samai suna cikin kasa ko dai suna sama ko suna kasa to gaba ɗayan samai da kasai din mulkin Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir kuma lallai Allah mai iko ne akan komai ibn kasir yake wani sharhi mai daɗi yace huwa maliku kulli shay wal qadiru ala kulli shay fala yujizuhu shay fahabuhu wala tukhalifuhu wahzaru ghadabuhu wa ni'matuhu fa innahu al-azim alladhi la amama bih ibn kasir yake cewa huwa maliku kulli shay Allah shine mamallakin komai komai ba wani abu da zaka daga ka wancan ba na Allah bane kuna ganewa da kyau da abin da kake gani da wanda ba ka gani sannan wale ƙadiru ala kulli shi kuma Allah shi ne mai iko akan komai falayi ujizu hushai ba wani abu da ke gagararsa a habubu to tun da haka ne ku ji tsoronsa tun da haka ne shi ke kaɗai ke da wannan siffar wala tu khalifu ku ne da saba masa mana wa hazaru ghadabahu ku ji tsoron kusansa. wani imatahu da azabarsa fa innahu al-azim alladhi la a'zamu min ne mai girman da ba wani mai girma kamar shi ne Allah al-kabiru shine al-azim shine al wani kadirun lazi la a ƙadarmin shi ne kuma wato ainihin mai ikon da ba wani mai iko a kansa ko akwai ne a wannan ibi da kafir ya kulla wannan ayar mai Allah ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعم الله ما بفكيتي إن في خلق السماوات والأرض للي كان هلست السمي لكسا واختلاف الليل والنهار لتصفى والدليل إني Da ayatin akwai ayoyi da ulil albab ga ma'abuta hankula suwaye allazina yadhkuruna Allah qiyaman sune waɗannan da suke ambaton Allah a halin tsaye wa qu'udan da halin zaune wa ala junubihim har ma halin kwance ko kace kashin gidi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard kuma sukan yi tintintini game da halittar samai da kasai rabbana sukan ce ya ubangijinmu ma ba haza batila baka halicci wannan halittun haka kawai don wargi don wasa ba ka tsarki ya tabbata gare ka a ce yi abu don wargi ko don wasa ko don a ce an yi shi ba don wani amfani ba fakina azabar na ka tsare mu daga azabar wuta ya ubangiji wannan ibn kasir yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardh cikin halittar sammai da kasai wato abin da ake so ka kalli ɗagawar sama yadda sama take sannan da faɗinta sannan wanda wannan ka dawo ka kalli kuma wato yadda ƙasa take da faɗinta ita ma da yadda Allah ya shimfiɗa ta da ayoyin da aka saka a ciki masu girma wanda kake gani na taurari masu tafiya da wanda suke tsaye da tabbatattu da koguna da tekuna da duwatsu da wuraren da suke fako da sahara da bishiyoyi da tsirai da sauran shuke-shuke da kayan marmari da dabbobi da ma'adanai wanda yau ake ta rikici da a kansu a duniya da sauran ababen amfani daban-daban launi daban-daban iska iri-iri kayan abinci da sauransu da shi ake so ka kalla da aka ce inda fi halittar samawa wal ardi da ayati a cikin halittar samai da ƙasa ko ka ce kansai akwai ayoyi duk ba a tsakanin wani abubuwan aka halitta abin da na faɗi wanda ya ta sai gaya mana ko hadda motsin nan da duk abin da muke gani har ma da wasu abubuwa sababi na harka na technology irin ne wanda babu su zamanin manzo dukkan su suna cikin halittar da Allah ya halitta to akwai aya da ayati akwai aya akwai aya uwa, amma sai aka ce ga zuwa ne lekulil albabi akwai aya ga ma'abuta hankula ga ma'abuta hankali shi al-lubbu shine al-aqlu kenan ma'abuta hankali bin kasir yace al-umuru tammatu zakiya allati tudrikul ashya bi haqaiqiha ma'abuta hankula tsaftatattu tsarkakakku sannan cikakku hankulan wannan suke iya riskar abubuwa bisa hakikansu takalli sama na damuwa can da take ba ka taɓa ji an ce ga wani wuri can ya lotso ga wani wuri can ya gurma ga wani wuri can zai faso, ga wani wuri can yana so a yi ɗan renovation ɗin shi an daɗe da halittar safanin ginin gidanku ko ginin unguwarku ko wani kaza da an yi shekara goma ashirin sai ka ji injiniyoyi suna dawowa suna cewa a gyara kaza a gyara kaza a gyara kaza in ba haka ba me zai sannan kuma in ma an bashi bai komai ba za a ce a ya ba ko ba ka bane kai sama tun da kake ganin sama ka taba ganin ka sifanta ta da ba da saman nan ta ba ya kamata a sake ta a kawo ta la'ayati li'ulil albab sannan ka kalli kasar nan ga sanar da Allah ya shimfiɗa mana ku yi shuka ku gini ku tafiya ku shiga teku ku waye a tashi sama a tafi duniyan waccan tana duniyan ina duk ana tiyawatawa tsakanin wannan sama da ayati, da kuli? ba akwai ayoyi amma ga ma'abuta hankula ya sami kusa ya hankulan ba na kowa da kowa ba ma'abuta hankula cikin kuku wanda zai zauna ya nasu ya kalli wannan halitta yadda take nan akwai wanda yi ta to wanda ya yi ta kuma shi za ka koma kai tunani shi ne Allah nan ya nuna maka rububiyarsa ƙarara to kai kuma sai ka ba shi rububiyarsa ka kaɗaita shi da bauta inda shi kaɗai ya tambaye ka tsaye tsara komai to ko shi kaɗai za a bauta ma ba wani wanda za a bauta ma in ko an bauta mai bai cancanci wannan bautar ba ana fahimta da kyau ibn kasir da ya wannan sharhin yake cewa da ayatin liqulil alba sai ya ce ai akwai wata aya ita ma a cikin suratu yusuf da Allah ke cewa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamuruna 'alayha wa hum 'anha muridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wato su mabuta hankula su ne ke kallon sama da ƙasa su san Allah sun shi kaɗai ya abu abota mai amma wanda suke sun mambukuna su ne kishiyoyin masu hankali kinan ko su ba sa laya ke nuna ba sa hankalta yanzu ka dubi kafiran duniyar nan wannan teknolojin duniya ke hannunsu su kera wancan su kera wancan amma saboda sun mumbu ne har yau sun san Allah shi suke bauta ma shi suke bi su ne Allah ke cewa wata ayyin min ayatin fi samawati wala da za ka ga ayoyi a cikin samai da ƙasa ya maruna alaiha suna shudewa ta kansu daga jirgi ya tashi ya tafi ya wuce teku ya shiga teku ya haura ta ya tsallake wata tekun ya je wani tsibirin ya tafi wata duniya ya ana cikinsa wannan ba aya ba ce ya muruna alaiha suna shuɗe ta hum anha mu'ridun amma duk da haka su suna masu bijire wannan ayyuka Allah makon su ganta yau dubi yau yadda muka zama kana nan yanzu da abin da kake wuce duniya tana kallo wannan bai sa aya ba zamanin manzo babu wannan ayoyin kana magana da wanda kake magana yana wata duniya kana ganin shi yana ganin ka yana jin sautin ka kana jin nashi da ko wannan aya ne da abin da aka sani wannan waya ta tangaraho sai ka zo wani waya zuwa gidanka yau ba akwai ta wannan akwai waya da ta zaune da shi amma za ka yi magana da tafi wannan bai ce mu baɗin kuwa ayoyi ne fa amma wanda suke sun mu hukuman su kan sai su alhamu da zuwan sai Allah ya ce ma yi rumina a tsaruhun billah mafi yawan su fa ba sa imani da Allah illa wa mushrikun a cikin suna shaɗa Allah da waje. wannan cewa mu kalli halittar samai da ƙasa yadda Allah ya halice su sannan da shi gaban ayar cewa da jujjuya wanda muke gani na dare da yi wani lokacin dare ya shiga rana wani lokacin rana ta shiga yi wani lokacin sai kankan kan wajen taya kwanaki ba ma sallah a ba sai wajen kusan shida za a dawo makon biyar ake haka nan rana wani lokacin yanzu take faduwa wannan wa abubuwan malamai suka ce duka su ma'abuta hankali idan suke kallo shine waqti lafil laili wan nahar da ma'ana ta'aqubin hima bibiyan juna da suke ba da in aka ce ma asuba ta yi lokacin da rana za ta hudu ba za ka taba ji an ce wa rana ce laifi lokacin hudu wata ya bata hudu ba haka nan yanzu dare da muke fuskanta an jima ba za ka dace yau dare ya yi laifi lokacin shi ya bai shigo ba haka suke ta'akubin juna bayan nan sannan wato ɗuruwar kisa tsawo da gizarta wani bai ga na ce tsawo wani lokacin gajere gajere haka ne wannan juye-juye duka Allah ya ce na ayatin dukulin alba akwai ayoyi da ma'abuta hankula wanda suke tsayawa su kalli wannan halitta sannan sai su koma su tintintini yasa sai Allah ya ce alladhina yadhkuruna Allaha Su sune wanda suke ambatan Allah a halin ɗin. zikiri akwai yanayi da za a yi shi a tsaye akwai a zaune akwai a kwance malamai suka ce ka iya ɗaukar sallah sanda kake lafiya sai za ka yi ta in ba lafiya za a ce ka zauna in ba lafiya a ce ka kwanta ka yi ta a kwance wannan zikiri ne sannan akwai zikiri mutlaki kana tafiya kana kayanka kana zaune a ofis ɗinka kana kayanka kana zaune kan gadonka kana yi kana kwance a kan gadonka ko a kujerarka kana yi ko waye suke wannan waɗancan ulil albabin ma'abuta hankula wanda suke kallon halittunan da Allah ya su ce waɗannan ba ba abin za Allah ya yi su ba akwai abin da yake nufi su ne suke ambatan Allah akan kowane irin hali da suke kamar yadda manzo sallallahu ya ce ka ambaci Allah a kowane irin hali da kake ciki ambato iri iri ne kila ka ce to a ban daki ba haka da yake nufi ba ana nufin halin wadata halin kunci na rayuwa halin rashin lafiya halin ƙoshin lafiya halin zaman gida halin tafiya kowane lokaci kada bakin ka ya bushe daga ambatan Allah malamai sun yi dogon bayani akan ambatan Allah a nan allazi da ya ba ba'a sun bayani su koma littafi na ibn kayyim Allah ya masa rahama al sayyid al na talle ka shi kadan da yake fatan ambato wato fa'idojin zikiri sai da ya lissafa fa'ida ɗaya ɗaya har wajen guda ta da wani kuma ka koma shamila ka buɗe ta yanzu haka ka buɗo wannan littafin da ibn qayyim kowane shafi aka samu mai fa'ida daya ba a fata fa'ida biyu a shafi ɗaya ba kowane shafi fa'ida daya aka samu ko da ko fa'ida ba su kai titira ɗaya ba shafin ta daya in kana son ganin ta biyu sai ka sake danna shafi na biyar su ibn qayyim kenan sai da ya fitar da fa'ida ɗari da wani abu fa'idar ambatan Allah yana ƙara arziki kuma yana yana kawai ko yana ƙara kwanciyar hankali yana ƙara zaman lafiya yana samar da zuri'a yana sa ta faɗin fa'idoji fa'idoji mana ka koma ka je ka karanta an uwa ɗalibin ilimi za ka kawo sannan ya faɗi irin su kansu nau'in masu zikiri gara masu kashi uku ya ce masu zikiri akwai ahalin jama'a a harkar zikiri su ne waɗanda suna ambatan Allah amma kuma a wato su ne ke waɗanda suke ba ruwansu da ambatan Allah sun ƙaunace bakinsu ya bushe ba ruwansu da ambatan Allah wannan layinsu daban Allah ya tsari sannan akwai masu ambatan Allah amma ba yadda annabi ya koyar ba tare da azarfafi da shishigi da wuce gona da iri su kuma suna ambatan Allah suna hada shi da bid'a su ne wanda za su hada zikiri da rawa ko zikiri da tsalle ko zikiri da ihu ko zikiri da kiɗa ko zikiri ga shi nan dai wasu nau'o'i wanda nufi bai san su ba da sunan abokan zikiri ne su ma ya su daban ya kira su ahalin bid'a wanda suke zikiri amma tare da bid'a a cikin zikirin nufi bai yi shi ba bai san shi ba bai koyar da shi ba sabai ba san shi ba shi ma layi ne mara kyau to sannan ya ce akwai ahalul iltizami bi zikiri ma'abuta nizamta zikiri wanda shi ake faɗi a nan zikiri tun daga tuntuntunin ubangiji ka kalli halittansa da yanka tuna wanda ya su ka kalli irin bayanin da Allah yake na ukubar cikin Qur'ani ka nisanci fushinsa da azabarsa ka nisanci saba masa ka tuna irin abin da ya tattala na ni'ima ta gidan aljanna ya ta faɗi ta shi wajen neman wannan ni'ima ne yace to wannan masu wannan zikirin sai da sallah kan lokaci yin ibada da aka sa musu yadda suke ba wuce gaban Allah da manzansa sannan zikirin irin wanda annabi koya na safe na maraice kwanciya bacci tashi daga baccin shiga gida fita gida farkawa daga bacci duk irin wannan asasan su suka iya kuma su suke yi zikirai na bayan sallah duk waɗannan su suka tsaya a kai ko su ne waɗanda za ka yi fata kai yanzu ka zama tare da su ina fata ana fahimta wannan bayani ne da malaman suka yi kuma koma cikin littafai na zikiri kuma suna na alhamdulillah masu yawan gaske da na da manya-manya irin sa alaska na imamu nau da shi wancan na ibn qayyim da na ibn taymiya da ya yi alkalimu tsayyib da ma ka gangaro ƙanana wanda za ka mana wanda za ka iya sawa a ciki kamar hisul ya koya maka zikirin safe na maraice kwanciya bacci kusanta iyali wa yau dai zikirin da in kana cikin damuwa mai za ka ce Allah ya yi maka duk wannan ya kamata allafi na suruna Allah kiyaman wa wa ala junubihim sannan wa yatafakkaru da fi haifin samawa wal ard suna tuntuntuni game da halitta Allah subhanahu wa ta'ala da yi. wato ainihin ƙa'ili na suna cewa rabbana ma haza ba ilan sun kalli sama sun kalli kasa sun kalli halittun da Allah ya zuba ba ka halicci wannan dan wasa ba ya Allah suna tsarkake Allah suna kore masa wasa shine za su ce subhanaka sai ya tabbata gare ka ya Allah ban bil ka halicci wannan halittu ne da gaske da abin da kake da shi ka zuba bayanka mala'iku mala'iku aljannu mutane domin su bauta maka wanda ya bauta maka ga makomarsa aljanna wanda ya bantare maka makomarsa wuta Allah ka sa mu cikin aljanna Allah ka sa mu cikin masu bi ibn kasir wato babban malami ne ko masani ne da luga in yana magana sai ka rika jin ta da sadaki wani lokacin yake cewa inda yazo subhanaka yake cewa an takhluqa shay'an batila sai ya tabbata gare ka ka halicci abu dan wasa ba dan manufa ba fatina azaban na, ka tsare mu daga azabar wuta ayyaman khalaqal khalqa bil haqq wal ya wanda ya halicci halittu da gaskiya da adalci ya man huwa munazzahun anil manasi anil naqais wal aibi wal abasi ya wanda ya tsarkaka daga jingina masa duk wani abu na nakasu da aiki da wani wasa ina min azabin na a tsare mu daga azabar wuta a tsare mu daga azabar wuta ya Allah da haulika wa kuwatika da ƙarfinka da ikonka da ka ya Allah muke kama kafa ta tsare mu daga azabar wuta wannan fa addu'a ce ta suwa kulil alba kulil alba sun yi cincin sun haƙƙali halittar nan sun yadda cewa Allah bai su dan wasa ba da manufa suka ma kore Allah baya abu don wasa shi ne suke addu'a Allah ya tsare su Allah ya tsare mu daga azabar wuta na'am ne Allah ya ce ربنا ربنا إنك na تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا نعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار نعم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نعم الله ملوك كيسي ربنا wato sun ci gaba su kenan ulil albab suna ta addu'a ya ubangijin mu inna kaman tudkhilin nara lalle kai wanda duk ka shigar da shi wuta faqad akhzaita hakika ka tabar da shi har ku zartar da shi wa zalimi na min ansar wa zalimi na min ansar azzalimai ba su da mataimaka ba su da wani wanda zai taimaka masu azzalimai ana ana nufin kafirai rabbana ka ci gaba da addu'a rabbana ya ubangiji mu kun ga yadda ake addu'a ana ta tawassuli da rububiyyar ubangiji rabbana ya ubangiji mu ana kankan da kai da nuna bukata ya ubangijinmu ina na ina munajiyar lalle mu mun ji wani mai kira yunadi da iman yana kira zuwa ga ai imani ana aminu bi yana cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya ubangijinmu faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu ka sayi a cina sannan ka kankare mana munanan ayyukanmu fatawafana ma'al abrar sannan ka karbe mu rayukanmu tare da na kwarai su ne al'abrar masu sa'a ga Allah ka karbe mu sanda ajalinmu zai zo muna tare da mutane nagartattu na gari su ne masu sa'a gare ka rabbana har wayo suka ci gaba da addu'a ya ubangijin wa atina ma wa ala rusulika ka ba abinda ka yi alƙawari, za ka ba mu a harshen manzanninka a cikin littattafan da ka saukar cewa wanda ya kaza za ka ba shi kaza ta wani alƙawarar da kai ya Allah ka ba mu wala su su zina yau mai kiyama kar ka so da mu ranar kiyama in na kala ta kulkul a, lalle kai ba ka saba alkawari wannan addu'a ce wacce take kamar yadda ya inganta cikin hadisi mazo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Aisha ta ce in ya farka daga bacci wani bin yana share bacci a gidan shi ma'ana ya tashi da ɗan sauran bacci kenan sai ya karanta waɗannan ayoyi inda ga inda fi kharqi samawati wal ard muna ganewa ya karanto su zuwa har ƙarshen sura ne yana karanta su kenan kaga addu'a ce ko kuma cikin musulmi za ka tana cin addu'ar farkawa daga barci in ka farka daga barci mai za ka karanta ka? za ka yi ka yi miƙa na ba su ka karanta ko shi ke nan ya farka daga barci sai kuma da za ki juya to ba haka ne da yake ba sai ya tashi yana share barci a idan shi sai ya karanto ayoyin na ƙarshen suratu a Imran. Ka dubi abin da ta kunsa aya wato ayoyin abin da suka kunsa kenan ko ayoyin akwai wa'azi mai yawan gaske a farko dai Allah ake roƙo duk da za ka roƙo ubangiji za ka roƙa ba wani ba har yanzu dole ne mu ɗan tsarma wannan bayanin saboda kullum idan farna ba ta ƙare ba to bayanin farna shi ma bai karewa a rika bayanin ta ita farnar don a santa a guje mata idan ana wata farna aka daina banna aka manta shi ke sai ma daina wa'azi a kan amma idan tana nan ba a daina ba to dole ne a rika bayani saboda ne a guje mata ka auka mata har yau an waye gari ana samun wasu za ka ji suna roƙon ababen halitta ba Allah ana roƙon wani wanda kila an yi shi ya da su yana cikin kabarinsa amma za ka ji ana roƙonsa abin halitta ne ko da yana nan da rai ba shi za ka roƙa ba Allah za ka roƙa in ba wani abu wanda shi zai iya maka ba wannan gugguɗin aƙida suna nan tana yawo shi yasa in an zo gaba dole ne mu rika bayani kun ga anan wurin rabbana muka yi taji ake ta maimaita ta ya ubangijin mu ya ubangijin mu ya ubangijin mu kai mana kaza kai mana kaza ka ba mu kaza to dan me yasa kai dan rashin hankali zaka tafi ka roki wanda shi bai mallaki abinda kai kake roƙon balle ya baka mahalicci wanda ya halicci sama da kasai samman nan da kasai sammai da kuma kasai shi za ka roƙa domin nasa ne ko ba haka bane shi yasa dole ne mu rika wannan dan bayanin saboda yan uwa su fahimta mun ga anan gaba ɗaya ba inda muka ji aka roƙi wani duk sun roƙi ubangiji ne kuma sun koma ga ubangijin kuma shi ake neman gafaransa ba a kaje ba a je aka nemi gafaran wani ba a gafaran Allah aka nema kun gane ne kyau sanda aka ce rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman bima'ana da'iyan yad'u ila al iman wa huwa rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ji mai kira yana kira a zuwa imani da Allah sai suka amsa musu kira shine manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake aminu an aminu da rabbikum fa amanna suna nuna nan cewa suna kima suna alfahari da imanin da suka yi haka kamata dan uwa wannan musuluncin da kake a kai to ka rika tutiya da shi ka rika alfahari da shi kuma ka rika farin ciki da shi ba burgewa bane ka rika wani jin kamar kai addinin da kake a kai kamar wani addini ne wato ba wanda ake yayi ba ko wani addini na mutanen da ko kai ya kamata ka da wannan kuskure harika farin ciki kana alfahari kana jin daɗi cewa kana kan addinin da yake shine addini na gaskiya kuma shine addinin da yake kowane irin addini da ma aka ce don shine addinin da Allah ya da shi ba wani ba saboda haka sai mu kula da wannan wato kamar yadda mun ce ayoyi ne wanda suke guda goma na karshen ayi murana wanzu sallallahu alaihi wasallam yakan karanta su in ya tashi zai sallar dare kafin a kawo masa ruwan arwala kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi ɗan abbas kun san maimuna uwar mumini Allah ya kara maka yadda inna ce ga shi abdullahi dan abbas in aka ce inna yar ko mahaifiyarsa kenan to yana yaro karami yana da damar ya je gidan ke kwana shine yake ba da labari ce, wata rana ya je gidanta dare ya yi. kafin daren manzo suna tsallon ya tsira da iyalansa kamar sa'a guda bayan nan aka jawo ɗaya katifa mai tsawo da shi da illansa suka kwanta gefe guda gefe guda shi kuma ya kwanta abdullahi ɗan afan ta ce zuwa can kashin dare na uku ya yi sai ya ga manzo salon ya tashi kaga yana yaro ƙarami kai ka ce kamar shi ba zuwa yi bacci ba wannan dara zuwa ya samu wani ilimi ya ce ina gani ya tashi to da haka ya jawo wata ‘yan hutar shi mai ruwa ya yi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi ya je ya tsaya ya wato bayan ya karanta waɗancan ayyuki nan sannan ya je ya tsaya yana sallah ni ma na tashi na je ne alwala har na zo na tsaya a gefen shi na hagu kenan ya kama kunne na ya kewayo da ni ta baya dawo da ni inda ya kamata na tsaya ina ne mai yake tsaya na sallah mutum biyu yana tsayawa ta hagu shi kuma mai shi na tsaya masa ta dama ya ce to ya dawo da ni nan shi ne a nufin sallam aka yi sallar dare yi bayani dogo a kan hadisun muhammad shafi zai. shi yana so nuna mana ya ji annabi ya tashi ya yi wanda ya karanci wannan guda goma sannan ya ji ya yi alwala kuma ya zuwa ta da sallar dare an fahimta da kyau wannan abin da ainihin ina ga nuna man kamar lokaci ya yi ko kuma ga shi mun zo fasta jabara ko yana ga muka ce za mu karanta can tunda ana so ne a rika samun gaba ta karatun kuma a rika tsayawa don a rika samun yan tabbobi suna shiga nan wurin za mu tsaya saboda mun ce za mu karanta wani gaba kila ba za su shiga ba da shirin su amma dai amsa ce ina ga ta ajiyoyin ko ko mu karanta ya mu fasu da wannan karanta فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله يكرمه ويبيد ريت الأزياء sai mu tura shanin wannan aya insha Allah shi yasa muke so in ka zo yau in ba larura ba to gobe ma a saboda an faro wata gabar kila da ɗan ƙarashanta rashin jin kila ya zama cewa ba ka fahimci ina ne gabar da za a tsaya ba abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladar abin da kuskure Allah ya gafarta man Allah ya gafarta mana gabaki daya السلام عليكم ورحمة الله Alan wannan ba tambaya yake yi ba, yana roƙon malam da ya taimaka masa da addu'a da zai rinka yi saboda yawan sauran fashi da yake yi. So, a na gaba kamar yadda aka saba shekara sai ɗan uwa da suka kafa nauyin tafsirin nan ana tsawa a gidan rediyon masu biya an bari shi gidan rediyon aminci daga karfe tara zuwa goma na ɗaya na akwai wani ɗan uwa ya ɗauka shi kuma a gidan rediyon rama karfe takwas na safe zuwa karfe tara na safe akwai tafsirin za su zama ɗaya da ɗaya da muna to shi wanda ya zo karatu ya saurara ne kusan ba shi za a tallata wannan ba shi abin da za a tsora mai shi ne kokarin sanar da ɗan uwa masu uzurori wani kira yana wurin aiki ba zai iya halatta ba wani yana wani garin ba zai iya zuwa nan sama ba irin su ne kana da abokin sai kai test message ka tura masa akwai tafsiri lokaci guda kuma akwai masu kokarin tsora shi a kan intanet sai ka gaya mai wannan inda zai shiga da samu sannan wannan shi kuma ka gaya mai ga lokacin in yana da lokacin ya saurara wannan shi ne ya ɗauki ilimi idan ya saurara ya ƙaru to da kai za a yi tarayya wajen ladar da za a samu kullum ilimi ɗaliban ilimin su suke da ilimin shi mai karantarwa ba shi ke ilimin iliminsa ba magabata da suka gabata ɗalibansu su tsaya da su ba shi ta malami ya karanta ɗalibansu su ga kwafa lokacin da kwafa ake sannan a kwafa a hannunsu a kwafa har a kan so gare mu yanzu zamani ne na a ɗauki sauti a ɗauki hoto sannan a rubuta kai da ka saurara kafa idan da ko matsala ce shi kai kuma kai kokari ka tura wani shi ma ya karu ya fa'idanta abin da shi ya kare da shi na lada kana da irin wannan lada kamar cewa wannan ce ta hajji in ka kana da lada mai azumin ba tare da an rage mu shi mai azumin komai ba saboda haka ɗaliban ilimi muna so mu yi tarayya da ku yan kuma wajen neman abin da zai zama sababin shiga mu aljanna ƙofofi na aljanna suna da faɗin gaske suna da yawa saboda hama ta Allah kullum san bayan da yake kuma so yake shiga aljanna ya buɗe kofofi masu yawa ta sababin ilimin da za ka isar da wani saboda su fi Allah ya sa ka aljanna ta sababin ciyar da wani da za ka yi fi Allah ya sa ka aljanna shi sa wannan kofofi da ake buɗewa a cikin ramadana na aljanna na alkhairi kuma kokari a shiga da kofofin da Allah ke kullewa ya ce ya kulle su ya ba su shirin haƙƙin ya bai neman sharri da kaita to bai kokari ya zama ba mu a wajen dama su kuma na alkhairi ya ba ni alkhairi bi ya bai neman alkhairi fuskantu lokacin ma lokacin tsani lokaci ne da ake baranza na lada lokaci ne da ake rufe mai ayyukan lada ko mu daji kasa ta kankana ta naira dari ka yi yanka ka bi kama wani musamman ki biyu na naira hamsin lemu. 'yan abubuwan zuwa fiye a wuta mai sanyi gaba wani sai abubuwa ne na baya ga sama yawa ba ka cewa sai ka kare ki za ka yi duk abin da za ka fitar da alheri ka abu kwano guda na shinkafa ka je kai da koyo ka samu kudin kwanon shinkafa ka auna ka miƙa gidan wani miskini ya karɓa shi Allah ya sanya alheri za ka samu ka auno masara ka auno gero kan ruwa ce bin ruwa ne ga sunan ba sai kayi yi abin da ba za ka iya ba ko ba za ka ta a ce na yi kuɗi ba ba za ka sahabu ya zo suka kai ba zuwa za su yi dako su samu abin da suka samu ba sani ba su kawo muhalin sun ba nuna da suke zaune ba su da gona ba su da shamu sai a zaton kama su masu kuɗi da suke ci da su ko kai ma da suka kyau da niyyar ka ka zama na ba mace ba na nufin namiji mai neman na kan shi wasu matan su ma sun zama mata wajen himma za ga wata mace mai da suke na ajiye wannan ta tambayi da sai ka gaba a kare a cikin mu ni kawa kaya kara wannan al'adar abamun zai ta sai al'adar mu baya sai ta yawa wannan shi za mu kiyar kan sunan mu da shi da yawan bayani mai kokari mu kau da bara ta abamu mai kokari mu dawo da ɗabi'ar baya a a amu mu baya ba ni da shi kada ce ba ni da shi ta zai ma dan abin da na samu in ya ga naira dubu biyu ce ka ci da ko ɗari biyu ka ba mu sadaka ce ko ba sadaka ba za ka sami lada sai abin ɗari biyu ka ba wani ka gani zai ce ala zaka na biyu idan muka yi yawa masu bayarwa su masu bara sai amma masu bara wasu karanci masu bara suka yawa shi ne zai zama abin babu kyau kana kallo Allah ya samu yara gyara kuma yara akwai ko akwai aiki da yawa ba mu ga jiya da aka ce yara sun ci rizki suna da kada suna gina don kunguni da yawa wannan kaga yaran za ka yi mamaki yara ne yan matasa shekara goma shekara sha biyu sha biyar amma sun cika titina sun cika layi suna ta kada gaggama wuzanci zalla an ga wata ramadan ya shigo watan farin ciki amma ana ta kada kade wasu ba su sallar magariba ba wasu ba su sallar isha wasu da suna zuwa nan ma'azuranci da jahiliya ba wanda zai shirye su ku ya nuna musu hanya ta daidai sai Allah amma wanda za su nuna musu hanyar su ne ba mala'iku za a saukar ba ina fata mun gane Allah ya mana jagora Allah ya yi mana wato jagora a dukkan ayyukan wannan azumi ya tsare mana shi ya kawo mana saukin shi ya kara sauka mana da rahamarsa to kamar na fama da yawan fushi da duku wasu shawara za a bashi a ina gaya kusan an zo ga maganin al'amar ko shi laifi daga tsaddar kafin ki kana yin shi ai alama ce ta za ka tuba kai da kai yanzu ka gane kana yawan fushi kana yawan me yake duku ko ka kai ma ka gane shi ka kenan za a dinda ya gane sha mata maki ko eh na farko dai fushi manzo sallallahu ya ce ma wani sahabi la sa kai ma kai ma ta mai tawa wani malami ya rubuta risala ta fahimtar a kan wani hadisin fada ya tattaru duk bayanin fa'idar hadisin da wai inda za ka same shi ka karanta fushi shi ne tushen kashin bayan halakar ɗan adam domin kai fushi za ka aikata abin da bai dace ba shi yasa aka ce karfe fushi ya za ka yi ka cewa fushi wannan da ya halatta karatun da kai yana da cikin hanya domin na tabbatar zama ka yan awa nan da aka yi na tabbatar da kila ba da fushin na tabbatar da sha a ɗau zuciyar ka a kwance hankali ka kwance azumin nan da kake yana cewa da fushin to ko an gama ramadan ka ci gaba da halarta wuraren cika ka ci da azumi na litinin alhamis gurgurar fari ka ci gaba da zama da mutane na kwarai ka rika na bayan salloli ka rika alkafin da muka na sati na malinta na cikin su ka rika zama da abokai da gari to insha Allah ka da tuntu da zuciyar ka Allah zai cire maka wannan fushin da wannan damuwar za ta za a yi kamar gurbin su da ababen da ta dace ka an gane da kyau riko kuma da za ka riki wani sai ka koma ka karanta hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sabon sa wani shigo sai ce wanda ke so ya ga dan aljanna ya kalli wancan sabon sai ta mamaki da haka shi wani sahabi da jin kwakwabi ita a ah, wannan sahabiya sai ce bari ya kai mai gyara shi zai kai mai gyara kuma ta kwana ba tauri ba dan ya ga wani halin da me yake ana ya nuna shi ce wanda ke tafi da aljanna ke wancan ya ga da dare lokacin bacci ya je ta baccinsa shi dauka yi kwana yake lafiya suka ne gama ya gama bibiyar suka je su ya ga ce to ka ka ne ce ni ban taɓa kwana da kullu kowa ba inda wani abu da nake jin ina yi shi ni ban taba kwana da kullum wani na ba abin tona nan wa a shi ka ganta gane wannan ba wani da zai maka wani abu in yi maka nan take ku abin da za ku in na harkin ka ne ka nema in na wane ne ka yi ku kare ka huce shi idan magana su ci ta daga wani sahaji sabbin wannan ya sa an ce shi dan hannun ne idan ruku ba ta bi a da ta magabata ba ta bi a da ta zo sai ka ku a hankali kai ta magance da kuma ka ka addu'a Allah ya wanke zuciyarka ya tsaftace maka ita muna roƙon Allah ya gyara zuciyarka ya gyara zukatan ya gyara dukkan zukatan bayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسقي halarta wannan karatu na fata Allah ya ƙara buɗe ya ƙara fahimta wanda suka ɗau nauyi don wasu su ba idan da basu wasu ma Allah ya ba su lada Allah ya sa a nizami rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin